gaban sarki Allah gagar misali wanda ya misali na gode. Hajiya Salamu mai gunduwa ta gadi kira ne daga mahaifinta shararriyar mai kiɗin gunduwa ce da ke ma manoma kirare. Dangance da hakan ta zagaya ƙauyukan kunni da kewaye da dama inda take kaɗa takin manoma. gadon tana ni yi sana'a kiɗi ubana ya kiɗi uwata ta yi kiɗi Allah ya kan alhamdulillah ni mota dai abba aban ba iyaka ta da kiɗi in zo hurin biki sarkin noman da nika so in tai in bishi. in zo gidansu in yi ta kiɗi inda an ka ban dame hamsin inda an ka ban dame arba'in. Hajiya Salamu makeriya ita ce mace ɗaya tilo da ke ma manoma kirari a yankin nasu. kuma ta shahara a wannan fannin kamar yadda kulle ta kunni da lamso ta masallata suka bayyana. Abin suna birge mu ta ya kiɗin gunduwa saboda sana'a maza ta wadda ta gada ta ya kiɗin gunduwa. Nasa da an kai na nura ta masallata ta ya zuwa ta ya kiɗi a biyar. Lalle hajiya salamu yan mai guzu ko da mun kai wayo mun gane ta tana kiɗin gunduwa kuma tana zuwa tana ma manoma taka bakin garka. babban abin bakin cikin da hajiya salamu ke nadama da shi a yaushe kuɗi daga cikin yaran nata hudu babu wanda ke shawar ya gaji sana'ar da ke yi ta kiɗan gunduwa yana hudu masu rai babu wanda ya gade ni cikin sana'a sai wanda Allah ya nufa da shi sun ga wulakancin da aka yi mana ran muna akai a wanga zamani kiɗi bai da daɗi ka ta saba mutum ya ce kai ta yi can ba ni wuri ai kuna yanzu adda haci ku makaɗa mu ba mu da haci mu ko gado ne na mun kai hajiya salamu tana jin daɗin matsayin da Allah ya bata da wannan sana'ar da take yi wadda take taimaka ma rayuwarta da ta lanta sannan kuma dalilinta ta ziyarci ƙasashe da dama. alhamdulillah mata cera su ba wadda bata ban turmi ba cikin gidan dogo ba wadda bata ban turmi ba wallahi mu da mun gode haka nan muka taya cikin Allah muna cikin Allah lata mu an bazzara mu kuma mai so shira son shiga da mu da gangun manga nayi tahiya har gaban ayyawan nayi tahiya dindi nayi tahiya karkara na wuce nayo nan ga yamma saitawa ni kura kwadai o su sa'idu mai kwadai kashi aka bashi